Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. shugaba Paul Biya na Kamaru ya gana da shugaba Buhari a ziyarar da ya kawo Najeriya da ke da nasaba da karin haɗin kai don yaƙi da 'yan Boko Haram. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya kuma ranar ma'aikata sun yi kiran ƙarin mafi ƙarancin albashi naira dubu hamsin da shida ga jami'in ƙwadagon Comrade Nuhu Toro. Bayan shekara biyar ƙungiyar ƙwadago da gwamnati za su zauna a samu masala. Wata ƙungiyar cusa ɗa ga Fulani Dure Jange ta nuna damuwa ga yadda wasu ke yi wa makiyayan kuɗin goro da cewa ba sa son zaman lafiya. Jami'in ƙungiyar Malam Baffa Isa Filato ya ce Fulani ba su da tarihin rashin ɗa'a. Ina ga wanda zai zo ya tare hanya ina ga wanda zai saci mutu ya ce sai an biya shi kuɗi hanya ce suka koye ta ta hanyar wani dalili daban ba ɗabi'a ce ta fulani ba sakataren amintattun pdp wali jibran ya ce ba za a samu sunansa almundahana ba ba abin da ya dame ni ni ina nan garam daram pdp da za ta yi babban taro a watan nan ta ba da dama madu sharif ya nemi takarar ta zarce rundunar sojin najeriya ta nuna wani da take zargi da cewa shine ya kashe janar mamman shuwa a maiduguri nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga awal. ya bari dan katse kanan a awal sharif falala shugaban gizago Eh, idan muka ma bar magana 'yan siyasa ai akwai shugabannin addini waɗanda su dole ne ba sa barin addini sannan akwai sarakunan gargajiya waɗanda hawan su mulki shine ta hanyar gado to su ya kamata a ce akwai wata guduma ko matakai da ya dace a yi su rika ɗauka wajen ba da labarai ga jami'an tsaro ko wayar da kan jama'a kamar malamai kenan su ji tsoron allah waɗannan eh, zubar da jinin ɗan adam wani abu ne fa mai munin gaske kamar yadda ka faɗa ka san kowa da huruminsa da kuma iya matsayinsa mu ɗauki su kansu gwamnoni da suke da cikakken iko na abin da ya danganci harkar tsaro a jihohinsu wa'annan gwamnoni kwanan nan kamar yadda na faɗa sun samar da rundunar haɗin gwiwa a tsakaninsu wadda take bi take fatattakan waɗannan barayin shanu ko in ce 'yan fashi da makami kuma ta fara kama su ta fara kirawo jama'a suna bibiya suna zuwa domin su gani ko da dabbobinsu ko da shanunsu kaga a wannan bangaren gwamnati tana ya kokarinta sai dai kamar yadda ni a nawa hanken yake shine ya kamata ita su gwamnatin waɗannan jihohi su ba da cikakken dama da kulawa ga sarakunan gargajiya domin sarakunan gargajiya duk wanda ya ga an zo an sa shi a cikin harkar tsaron nan kuma ana tafiya da shi to insha Allah zai ba da gudunmawa da ba a matsammanta ba alal misali a cikin wannan matsalar ai akwai sarki ne na gargajiya tun da dagaci ne ma aka kama wanda kusan akwai wani ƙauye da ake kira wabi shi dagacin wabin ai an kama shi da zargin hada kai da waɗannan 'yan fashin domin a je a kashe mutane wanda hakan kuma ya sa aka je aka kashe sama da mutum talatin a wannan gari na wabi ƙarshe kaga jami'an tsaro sun zo sun kama shi sun tafi da shi kuma suna can suna bincike domin su tabbatar da yadda abin nan a ne wabin nan a nan zamfara din ne wanda kuma 'yan bangan da aka ɗauko suka yi wannan abin an ɗauko su daga makwabciyarta ne ta jihar kebbi kuma daga ci ne amma kaga yanzu da yake kamar yadda ka faɗa sarakunan yanzu sun ga abin yana taɓa su sun fara tashi tsaye suna nan suna ta ƙoƙari suna ta kai kawo domin ganin sun tabbatar da cewa a wannan matsala ta zo ƙarshe malamai da kake magana malami kusan a shi ma yana da nasa kusancin da al'umma sai dai shi ba hukuma ba ne ba lalle ne ya faɗa idan ma ya faɗa yanzu zamani yana ta caccanzawa da mutum ya faɗi abu sai a ce ai ya danganta eh, ra'ayinsa ne ga wata aƙida da yake abu nan kaga wani yana cutar da mu ya kamata duk inda malami ya fito ya yi bayani in dai bayani na gaskiya ne sai a fahimce shi kuma a saurare shi idan inda za a ɗauka ne a kai ga hukuma sai a ɗauka a kai ga hukuma a kafa kwamiti da malaman da su hakiman da daga tan ya zama duk suna cikin harkar tsaron nan da matasa domin matasa su ne ko in ce kashin bayan al'umma a yanzu duk abin da za ka yi ka ɗauko idan ka zuba matasan a ciki ina tabbatar maka za a samu sauƙin wannan al'amari matuƙa gaya amma barin abin haka ɗin a ce kawai ita gwamnati za ta ɗauki abin ba tare da ta haɗa kai da waɗannan ba to za a daɗe ana lalube a cikin duhu ga dukkan alamu kan ana samun nasara amma ana da buƙatan abin ya gaggauta zuwa ƙarshe to kuma samun kawo ƙarshen shine sai an haɗa kai da daga tai da hakimai da sarakuna masu daraja na ɗaya da na biyu zuwa ƙasa har ma masu unguwanni da ma 'yan sintirin ƙato da gora da kuma matasa da suke a cikin unguwanni ko a karkara duka domin a tafiya da su to wannan allah ya da zai kawo wannan karshen wannan matsalar hmm, nasiru gambo malumfashi eh, wannan dagewa da kai kan maganan tara bayanai na sirri kwanan nan ko kuma ce ma eh a wannan mako da ya wuce ah, ko a farkon mako ne kam na ji gwamna nasiru yan rufa'i eh, a yawa to ai ko da ke baka san ma me zan faɗa ba ah, ya ce akwai wata kungiya ta addini yawa ya eh, gausiya eh, na san na san kuma gausu ah, ana nufin sheikh ibrahim inyas ne watakila sun yi amfani da sunan saboda su ɓata eh, wasu mutane suna ne kawai saboda akwai ai wasu ma 'yan hakika kwanaki da aka samu matsala da su a kano wanda manyan-manyan shehunan ɗariƙar tijjaniya suka ce waɗannan mutane ba mutanen arziki ba eh, ne mutanen banza ne sun yi amfani ne kawai eh. ah, da sunansu suna nema su yawaye to kai irin waɗannan bayanai kake faɗa a rika samu tun wuri a gano wasu mutane masu kamar aƙidan yan mai tatsi ne a ai maganin su kafin su fara nisa eh wato ai kaga ko wannan abu da ke gaya maka su a nan jihohi ai shi musamman shi malam nasiru ya rufa'i gwamnan jihar kaduna kusan shi zai ɗauki wato yabo ko kuma shi yasa shi da shi ya kira wa'annan gwamnoni ya zauna da su kamar yana dajin birnin gwari inda aka zo aka gano wajen saniya sama da dubu uku da wani abu a cikin daji ai kusan shi ya yi gaba shi ya jagoranci yin wannan al'amari wato kusan irin wannan abu ne amma abu bayanan sirri na tsaro na shugabanci jama'a ya ya kunshi gaba ɗaya rayuwar waɗannan jama'a da ke shugabancinsu ba ya tsaya a abu guda ɗaya ba ne ba duk abin da ka sani yana ya shafi waɗannan jama'a nan da kake shugabanci a inda suke ya kamata a ce ka sa a samu kana da bayanan sirri na tsaro cikakke kuma bayani wanda za ka dogara da shi domin ta da wannan mulki naka cikin kwanciyar hankali da ci gaban su waɗannan jama'a mm. wato abin da nake nufi eh, nasiru eh. ah, kaga watakila idan an bar mutane kawai aka ce saboda suna da wata sun fake da wani addini ne suna yin wani abu aka kyale su kuma bayan manyan malamai da aka sani na wannan addinin sun ce abun nan ba daidai bane kamar da kace suna wata irin sallah ko wani eh, abu suna suna sallah a eh. sha 11 suna kamar su wannan misalan gausiya da aka samu a makarfi suna sallah a zahar karfe 11 ko suna karshe 11 wato ai abinda za ka la'akari da shi na eh, ma'an nasu abu ne wanda kamar shi yanda shi wannan ba wai ina ta abu nan shi bane yanda ke kokari ya kawo wannan tsari a jihar Kaduna ba yanzu misali yau ne wannan mutumin bai yi karatu cikakke ba sai ya fita ya tara jahilai ya ce ai ya kawo musu wata fatawa ta wani abu daban ya ce gashi saboda karancin ilimi da muke fama da shi a musamman a arewacin najeriya na na bokon da na addini mu na musulunci sai ka ga mutanen ba san ma me ake ba suna bin shi a ido rihi ba tare da sanin ma ina za a je ba kusan duk abin da yake isa kungiyoyi ga su iri-iri na addini suna ta fitowa da wannan ya fito wancan wannan ya fito wancan ba jagoranci gare su ba wanda za a ce jagoranci ne guda ɗaya daga waɗancan in yancin ya faɗi kaza ya ce kaza shi shikenan za a biyo wannan tsari har zuwa ƙasa yanzu yau mutum ne zai je karanci wani abu bai ma fahimci me wannan abun yake ikonsa ba sai ya ware sai ya fito da wata kungiya ko wani fatawa ya ce a'a shi ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani ga abin da yake tunani sai ya tsaya akan haka sai ya ci gaba da ya ci gaba da yawo yana gaya ma jama'a yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza wato duk irin wannan al'amura ne su ne nake ta kokari in gwamnatoci su kokari su nemi bayanan sirri cikakke kuma bayani wanda za a yi dogaro da shi domin hana waɗancan ƙungiyoyi fitowa ta ko ina iri-iri don rudar jama'a suna jefa su cikin bala'uka iri-iri na ga kamar shi eh, awwal falala yana ta daga hannu kila akwai wani abu da ya hango ne na da dan sabanin ra'ayi da nasiru a nan wato wannan harkar ba ta addini ba ce ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kayi dangane da wannan kashe-kashen yankin wato kusan awal mun kawo misali ne ma'ana tun da yana magana ka rika samun a labaran sirri a na ce wato ga wannan maganan gausiyar nan da aka gano a makarfi tun kafin abu ya yi nisa a ɗau mataki a kai eh. shi sa dama ka je na magana tunda dama ainihin mahallin shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana a kayi gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa a saboda mafi akasari su kansu mahara ai zaka ga matasa ne a fahimta ta da wahala ka samu irin 'yan shekara 60 ko 70 suna cikin wannan abun kuma da wahala ka samu 'yan kasa da shekara sha biyar suna cikin wannan abu kaga dai 'yan shekara ishirin ne zuwa da biyar zuwa talatin suke wannan aika-aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai buƙatar mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika-aika an gano ma shin bisa wace manufa suke yin wannan abun daga ina suke kamar misali shatar shanu da aka yi a kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan kano ya kira taron manema labarai ya gwamna ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su ciki akwai aka samu dan shekara hamsin akwai dan shekara sittin cikinsu. duk cikin wa'annan wanda hashi wannan wannan kwararre wajen kama bara yan fashi da makami yake gaya ma shi gwamnati yake kira jama gwamnatocin musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da waɗannan mutane dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lallai a amince masu ɗari bisa ɗari bane ba to ka gani misali duk da cewa lalle muna da wato tsananin talauci da ke addaban matasanmu da rashin aikin yi wato abu ne ya yawa ya haɗu da abubuwa iri-iri ya jiha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu ciki yanzu gwamnatocinmu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin wa'annan jihohi kada su yadda su jewa wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabas halin da ya samu kanshi saboda idan ka ɗauki wato kusan wannan abu da aka yi wato kamar study da aka yi na wata bita ko nazari eh wata bita a nazari da aka yi na misali na talauci mutane masu talauci The Voice of America, Aka, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake hima 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Fasto Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Kalarawi. rahman Rahim Da farko dai mana yau Allah baraka wata ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran Buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka janar buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da jiran Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alƙiyama. sai wanda Allah Ta wata wata ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka ba shi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na karshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. shi ma faso musa kira yake da a zauna lafiya gwamnati ta samu sukunin shugabanci mai kyau. addu'a mu bege mu duk wani shugaba duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya, canji su ma kalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin karya ka fuskanci gaskiya to idan shugabanninmu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi tsakanin tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ba ina kira musamman ga gwamnoni kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne mai bautar gumaka naka ne mai bautar dodo naka ne ebitin kowa naka ne a cikin state ka ba bambanci in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita mu bautar gumaka in kawai yana son ya juya su su koma wancan addini zai juya su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin to don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura mako ido suna sa mako ido suna sa ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji mun gode da albishir da kun ka kara yi mana cewa a kafawai yada labarai za mu sake jin wasu abubuwan da dama ba ma jin yanzu za mu ji da abin da duk ka aiwatar To ba wannan ɗaya muke son mu ji ba. Idan an ware wa'annan kudade, shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan in kun miƙa masu wannan abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban kasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukuma da ke najeriya lokaci ya yi wanda za a cewa mu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi janaral ubangiji zai taimake shi janaral ubangiji zai karfafa shi dukkan yan uwan da za su zo su tsaya a matsayin mulkin nan a haɗu a yi mulki ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen mu marasa kyan ma wannan karo su zama masu kyau dole ne yan adawa in sun ka tashi ku yi adawa eh, in kun ka ga abu sai ku yi challenging shugaban kasa ku yi challenging janar abu za ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon janar sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba aishi ba in ya ya bada abin to kaga sai a yi zabura a challenge din wanda an ka ba sai ya zo ya aiwata jalla allazi wahidu rumfuna ka kama mana ahadun guda sau madu laifin kaka ya mama mana ya da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.